This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan a wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faru Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 28 ga watan Nuwamba wadda take ranar Thanksgiving Day wato babbar ranar godiya ga Allah ta bikin cika ciki da hutu a Amurka kamar dai yadda aka ji a labaranmu. mu. a babin rahotanni za mu sake kai ku ghana inda za a ji yadda jam'iyyu da 'yan takara ke ta ɗunguma zuwa yankin ashanti yaƙin neman zaɓe cire kudi abinci marance wallahi ba wasa bane ka ci da safe ka ci da rana ka ci marance ba izi bane to an ji daga bakin wasu masu shirin kada ƙuri'a dalilan su na zaben yadda za su kada ƙuri'a din za kuma aji yadda 'yan gudun hijira ke fama a kudu maso gabashin najeriya kamar yadda kowane wato kamar kowane daren ranar alhamis yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda aisha mu'azu ke gabatarwa sannan za mu buɗe layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan makomar 'yan gudun hijira a sassan najeriya kamar yadda aka sani lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. jiragen saman rasha da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta kan cibiyoyin makamashi na ukraine a yau alhamis lamarin da ya katse wutar lantarki ga mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin ƙasar in ji hukumomin ukraine shugaban ƙasar ta ukraine volodymyr zelensky ya zargi moscow da ta'azzara tashin hankalin yana mai cewa ta yi amfani da makamai masu linzami tare da manyan makamai harin shine na biyu da rasha ta kai kan cibiyoyin makamashin ukraine a wannan watan jami'ai sun ce wannan ne babban mummunan hari na goma sha ɗaya da aka kai kan tsarin makamashin ukraine tun daga watan maris shugaban rasha vladimir putin ya ce moscow ta kai harin ne a matsayin mai da martani ga hare-haren da ukraine ta kai kan yankin rasha da makamai masu cin matsakaicin zango kirar atacms na amurka putin ya kuma ce hare-haren da rasha za ta kai nan gaba na iya haɗawa har da manyan ofisoshin gwamnati a babban birnin ƙasar ta ukraine a yau alhamis isra'ila da kungiyar hezbollah sun zargi juna da karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon wuni guda da nufin kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa rundunar sojin isra'ila ta ce dakarunta na sama sun kai hari a yau alhamis kan wani wurin da kungiyar hezbollah wadda amurka ta ayyana a zaman ta ta'addanci take amfani da su a wajen ajiye makaman roka masu cin dogon zango a kudancin lebanon isra'ilar ta kuma ce ta buɗe wuta a yau alhamis kan wasu da ta bayyana a matsayin waɗanda ake zargi da ke cikin motocin da ke isa yankuna da dama a yankin kudancin ƙasar tana mai cewa wannan karya yarjejeniyar ta tsagaita wuta ne shi kuwa ɗan majalisar hezbollah hassan fadlallah ya zargi isra'ila da keta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta hanyar kai hari kan waɗanda ke komawa ƙauyukan kan iyaka har ila yau rundunar sojin lebanon ta zargi isra'ila da karyar yarjejeniyar tana mai ba da misali da lugudan wuta ta sama da hare-hare a kan yankin lebanon da makamai iri daban-daban akalla mutane bakwai ne suka mutu biyu bayan zabtarewar kasa sakamakon mamakon ruwa kama da bakin kwarya a tsibirin sumatra na kasar indonesia kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau alhamis wani lamarin ya kara adadin waɗanda suka mutu sakamakon zabtarewar ƙasa a yankin a cikin makon nan masu aikin ceto sun sami gano gawarwakin mutane da suka hada da direba da fasinjojin wata motar 'yan yawon bude ido da bishiyoyi da laka da duwatsu na zabtarewar kasar suka lullube ta akan titin medan babban birnin kasar zuwa garin barastagi da ke lardin sumatra ta arewa a indonesia titin shine babbar hanyar shiga medan zuwa wasu gundumomi fiye da mutane goma kuma sun jikkata kuma an kai su a asibitin birnin medan To kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Majalisar Dattawan Australia ta zartar da dokar hana yara ƙanana shiga shafukan sada zumunta. waɗannan ba da jimawa ba za ta zama doka irinta ta farko a duniya. Dokar za ta ɗora wa kafofin na sada zumunta da suka hada da TikTok da Facebook da Snapchat da Reddit da X da kuma Instagram alhakin biyan tara kan gazawarsu wajen hana yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha shida buɗe shafukansu a jiya laraba ne majalisar wakilai daga garumin rinjaye ta amince da dokar da ƙuri'un amincewa 200 akan ƙuri'u wato akan ƙuri'u goma sha uku da suka ƙi amincewa har yanzu majalisar bata amince da gyaran da 'yan adawa suka yi a majalisar dattawa ba sai dai hakan tsari ne kawai tunda tuni gwamnati ta amince kafofin na sada zumunta suna da shekara guda su tattara yadda za su aiwatar da haramcin kafin a aiwatar da wannan hukunci a kansu. Murtala Farusan yana aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji yayin da zaben Ghana da za a gudanar ranar bakwai ga watan gobe ke karatowa. jam'iyyun siyasa da 'yan takara na ta ɗunguma zuwa yankin ashanti mai matuƙar tasiri a siyasance hamza adams gare ka yankin ashanti yanki mai yawan al'umma bayan Accra kuma masu zaɓe kusan miliyan uku da digo uku za su kada kuri'a a yankin cikin jimillar masu kada kuri'a a babban zaɓen shekarar 2024 da ya kai miliyan goma sha takwas da dubu ɗari bakwai a faɗin ƙasar jihar Hashantide na taka muhimmiyar rawa a duk zaɓen da ake gudanarwa a ƙasar. Suleiman Munir masani ne kuma tsohon sakataren jam'iyyar PNC mai adawa a yankin ya ce jihar Ashanti za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa a zaɓen bana kamar yadda ta saba amma batun tattalin arziki shine abin da zai yi tasiri akan shawarar da masu zaɓe za su yanke. in ka duba tarihin election a ghana da ga kamar ashanti region ita ne determinant domin in dai ta fito ta vote yadda ya kamata npp gwamnatin da yau suke a kan npp ita ke lashe zaɓe amma me zai sa ashanti ta fito ta jefa kuriya shine lamarin tattalin arziki jam'iyyar npp mai mulki a yau da ta fi karfi a wannan yanki tana samun fiye da kashi saba'in cikin ɗarin kur'un da ake kadawa tun shekarar dubu da casa'in da biyu da ghana ta shiga tsarin demokuraɗiyya inda ita kuwa abokiyar hamayyar ta wato ndc ke samun kashi fiye da ashirin da biyar cikin ɗari ghana na da jihohi goma sha shida amma kuwa hankula sun fi karkata a jihar ashantin sabida yawan kur'un da kowace jam'iyya za ta samu ka iya tabbatar da mai nasara a zaben la'akari da yanda an ka gudanar da zaɓuka a shekaru da suka gabata Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan harka na siyasa ya yi mini karin bayani. Duba zaben na in votin garewa shine kun a shan tirijin da Accra suke da over 3 million over 3 million. Sauran mini votin na kasa. Sai in bi suka yi sa'a shi a jiya shan aka fito aka vote kamar 2.8 million. Shi suka 2.8 million suka samu kamar 2 million plus. Sannan inda za samu kamar 700,000 sauran kwan kafa ta raba. 2 million MPP ne ya ya sha da kusan jihar shida a cikin gada kamar arewaci biyar ko nawa ne da su gudu da sauransu. Masu zaɓe sun nuna abin da zai iya yin tasiri akan kan shawarar da za su yanke wajen zaɓe a bana. Alhaji Abdu Muhammad a sauka lafiya muna cikin wani hali masu iyali cire kudin abinci marance wallahi ba wasa ba ne. ka ci da safe ka ci da rana ka ci marance ba izi ba ne. muna shirin manyan kuɗi muke ci. Na yi vote based on policies kuma duba free SHS nan shi kuma muna tunanin talakawa ne education da poverty. Halin yanzu manyan jam'iyyun siyasa da suka hada da NPP da NDC da ma wasu kananan jam'iyyun sun fi mai da hankali a jihar Ashanti. gwamnati domin ganin sun debi nasu ladan kur'u hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana a gaida hamza daga ghana kuma sai yankin kudu maso gabashin najeriya inda 'yan gudun hijira iri daban-daban ke fama da matsaloli wanda don haka nema 'yan majalisar tarayyar najeriya da wasu kungiyoyin sa kai suka yi taro tare da kaddamar da rahoto kan tashe-tashen hankula da matsalolin lalacewar muhalli a yankin waɗanda su ne suka tilasta mutane kimanin 268 yin gudun hijira a yankin har aka ko ake tsugunar da su a sansanoni wajen 158 da ke jihohi biyar a yankin wakilinmu a yankin na naja delta lamida abakar ya aiko mana da rahoto gararin zaizayar ƙasa dai da kuma tashe-tashen hankula musamman wanda yake da jibi da 'yan ƙungiyar nan ta ipoc su ne suka assasa barin muhallansu kan haka ne ya sa na ji ta bakin shugaban wata kungiya da ke fafutukar kare 'yan gudun hijira mai suna one plus a yankin na kudu maso gabashin kasar Yana cewa ne sunana Rabarandare Johnson a ƙashin gaskiya a kasarin waɗanda suke sansanin 'yan gudun hijira musamman 158 ba sa samun isasshen abinci da ma kulawa ta lafiya kuma a ƙashin gaskiya akwai karamcin wuraren kwana kaɗan ne daga cikinsu dai suka mallaki abubuwan da za su yi shimfiɗa. Da hakan dai na ji ta bakin wasu 'yan gudun hijira a yankin na kudu maso gabashin ƙasar kuma ga abin da suke cewa. People are just going out of their houses looking for shelter, food, becoming a ce a ƙashin gaskiya muna shan wahala a sansanin 'yan gudun hijira kuma mutane da dama sun bar muhallansu sakamakon tashe-tashen hankula da ke faruwa a yankin na kudu maso gabashin kasar kuma babu abinci babu ruwan sha kuma mutane da dama ba su da lafiya. Come to our rescue, please, we are begging, please. Shi ma wannan ya ce. Nigerians are being displaced, indeed we are being displaced. Yana cewa ne sunana Ikichiku Opara. Ya ce tashe-tashen hankulan 'yan kungiyar IPOC shine babban garari da ya sa ba mu da kwanciyar hankali a yankin kudu maso gabashin kasar. Mutane da dama dai sun shiga cikin tashin hankali ga ƙananan yara ga mata ga kuma barazanar 'yan bindiga. Bayanai dai na nuna cewa 'yan bindigar da ake zargi 'yan kungiyar IPOC ne na cin karensu ba babbaka a sassan jihohi biyar na kudu maso gabashin kasar. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau kamar a makon jiya a shirin yanayi zai taɓo batun babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya akan al'amuran sauyin yanayi da aka kammala kwanaki shida da suka gabata wato COP 29. sai kuma batun matsalar wutar daji a jamhuriyar Nijar da irin rawar da kungiyoyin fafutuka suke takawa wajen shawo kan matsalar kwararowar hamada a Najeriya. Sunana Aisha Mu'azu. To ya yiwu mai sauraro ya kasance da shirin a makon jiya inda shugaban hukumar Great Greenwall a jihar Borno ambasada Usman Aliyu ya koro bayanai akan yadda yarjejeniyar biyan kuɗin diya da kasashe masu tasowa suke neman manyan kasashen da ke kan gaba wajen gurɓata yanayi su biya su don magance matsalolin sauyin yanayi da suke fama da su. To kowace matsaya aka cimma? Tambayar kenan da na yi wa ambasada Usman Aliyu sai ya ce. an yi tattaunawa a kan yarjejeniya da za a yi tsakanin kasashe wanda suke tasowa da kuma kasashen da sun riga sun taso don in kika duba kasashen da suka taso din akwai abin da ake kira a turance polluter pay principle wato gwada gurɓataccen iskan da ka saka a mahalli sai ka biya don ka gurɓata mahalli ya shafi wani wannan kamar diya ne ba wai taimako su za su yi ko wani abu ba wani zai gani kamar taimako ko kuma su suna gani kamar taimako a'a diya ce na gurɓata mahalli su kuma wannan kasashen da sun riga sun taso sai suka ce kasashen da suke tasowa wani shimfiɗi za su yi na rage ita wannan gurɓataccen iskan da su suka saka a mahalli a ɓangaren wannan loss and damage ɗin suka ce to abinda da za su iya su ba ƙasashe wanda suke tasowa daga 2024 to 2035 shine dala biliyan 250 don a aiwatar da wa'annan ayyuka da kuma tsare-tsare wanda zai rage wannan gurɓataccen iska kuma zai maganta canjin yanayi da ɗumaman yanayi. daga nan har wasu kasashe masu tasowa wasu suka fita ma daga inda aka taru ake wannan yarjejeniyar don wannan abun suna gani kamar renin hankali ne don kuɗin da ya kamata su bayar bisa diya ga abin da suka yi ɗin bayan kwana biyu kwana uku da aka gama kammala ita wannan yarjejeniyar manya duniya sun sake zama na biyu sai suka ƙara biliyan hamsin yanzu abin da aka tsaya a kai shine dala biliyan 300 so ba mu san abin da zai biyo baya ba don wa'annan kasashen da suke tasowa ba su amince da wannan dala biliyan 300 din ba sannan a yankin jihar riba da ke gabashin jamhuriyar nijar kuma a bana gobarar daji ta lakure zazuka 27 wanda girmansu ya kai kadada 30.2 lamarin da masana suke cewa zai yi mummunan tasiri ga muhalli baya ga tattalin arziki da kuma samar da cimaka. ganin girman wannan batu ya sa wakilin muryar amurka haru sula rashidu ya haɗa mana rahoto a game da lamarin a yanzu hakan ne jihar difa na fama da barazanar wutar dajin da a wannan shekara ta haddasa banna mai tarin yawa biyo ban laƙuma dubban waɗansu daga cikin dazuka mafi girma a cikin jihar to sai dai gobarar wutar dajin da jihar difa ta fuskanta a wannan shekarar ta fara ne a watan oktoban da ya gabata zuwa watan nuwamba nan da muke ciki daga bisani dai mahukuntan jihar ta difa a wani binciken da suka yi a hukumance sun ɗora alhakin haddasa wutar dajin akan makiyaya fulani gami da direbobi matafiya hanyoyin daji dama dai lamarin wutar daji ba wai bakwa bane ba a jihar difa sai dai ta bana ta haifar da adadi a cikin dazuka fiye da na shekarun baya bayan nan lamarin da ya samu hukuntan jihar ta difa gami da sauran kungiyoyi masu hannu da shuni ke faɗi ka tashin ganin an shawo kan wannan matsalar dangance da wannan batun na tuntubi kwanan maliki alhuza shugaban hukumar ma'aikatar yanayi mai kula da kare albarkatun gandun daji a nan jihar difa ya yi ƙarin bayani yana mai cewa shekarar bana cikin wannan yanki namu na na difa wurin da wuta ya kama wuri 27 muka samu inda a ciki muka samu wajen daji eka dubu talatin da dari biyu na ciyawa eh, wanda ya tuwe duka wannan huta da aka samu dai an yi babbar sa'a da duka dai ba a samu ba asarar rayuka ta mutane ba a kuma samu asarar rayukan dabbobi ba cikin binciken da muka yi mafi yawa makiyaya ran su tsaya cikin wani huri haka su tsaya su hau da shayi ko da yana tamma sun kashe hutan iska ya dan bubbuga shi iska hutan ya tashi lokacin da su sun tafi sun bar wurin to kuma daga nan sai iska shi kai hutar nan inda cewa kuma sai daji shi kama da wuta ko kuma mai mota ya yi doguwar tafiya motar ta yi zafi daga baya sai tana yada kankanin huta sai ya isa ga ciyawa kuma sai daji shi kama da wuta. To da game da girma wannan matsalar ta wuta daji da jihar Difa ta fuskanta a wannan shekarar ta zama wata babbar barazana ga al'umma mazauna karkara musamman ma da ke rayuwa a tsakiyar irin waɗannan dazukan da iftila'in wutar dajin ta shafa. Ga dai hirda ne da waɗansu daga cikin al'umma mazauna karkara suna masu cewa. Harika Budde sunana. Yadda kasan ambaliya dai yana zuwa haka ne wuta yake zuwa. Tun da mu ne muke cikin daji illan wuta wannan da idanunmu mun gani ido wuta ya zo ma ji da dare barna rayuka ma zai iya yi muna koka ma gwamnati falmata bashir musulmin da muke fama da shi gashi nan akwai gidaje na kara da yawa kenan wutan nan yana iya ma bar daji ya shigo gari sai a samu matsalar rayuka ma daga bisan dai su ma nasu bangare kungiyoyin manoma da makiya da ke dafa gwamnati wajen wayar da kan al'umma tuni suka fara tofa albarkacin bakin su game da faguwar mummunar ibtila'in wutar dajin da jihar Difa ta yi cin karo da ita Abdullahi Neno Gajango shine shugaban kungiyar manoma da makiya ta FENAF a nan jihar Difa lallai region din Difa tana cikin eh, matsala na sha'anin wutan daji don a yanzu halin da muke ciki babu department da ba a samu wutan daji ba sarakai da ardawa suna iya su yi mobilizin mutane mutane a yi kokowa da wutan dajin. Shin kuna matakai ne mahukuntan jihar ta Difa suka ɗauka dangane ganin an magance wannan matsalar ta gobarar wutar daji? Domin amsa ayar wannan tambaya har wa yau na sake tuntuɓar Coronel Maliki Alhuza, shugaban hukumar ma'aikatar yanayi mai kula da kare albarkatun gandun daji a nan jihar Difa ya yi ƙarin bayani yana mai cewa. Na farko mai ta kiran mutane su kiyaye amfani da huta inda cawa yake kuma mun samu partner wanda suna ga kama muna muna ta wannan hanyoyi na rigakafin wutar daji. To sai dai yanzu haka mahukuntan jihar ta difa game da sauran kungiyoyi daban-daban na cigaba da daukar kokarin matakan dakile yaduwar wutar dajin da ake ganin idan ba ya kokarin magancewa ba to ba ila shakka za ta iya shafar lafiyar al'umma da dukiyoyinsu yayin da a wani bangare masana na hasashen gobarar wutar daji na iya haddasa karamcin abinci. Umar Ɗanladi Ɗahiru shugaban kungiyar African Desertification Control Initiative mai rajin yaƙi da kwararowar hamada a jihar Kano ya yi bayani akan shingen bishiyoyi da ake dasawa da zimmar yaƙi da kwararowar hamada. eh akwai abin da ake kira shelter belt a turance a hausa mukan kira shi dajin gwamna wanda yake idan ka duba kaman da a nan kano in ka bi hanyar su dan batta hanyar gumel har hanyar ka zaure duk za ka gan su akan ɗauki fili mai yawan gaske a yi shinge na bishiyoyi a dasa su da yawa wanda yake tare iska da rerayin da idan ya taho zai zo ya mamaye gonakin jama'a to amma 'yan shekarun nan da suka wuce saboda raɗaɗi na tattalin arziki da kuma halayya ta ɗan adam ya sa su kansu irin waɗannan dazuzzuka na gwamna ba su tsira ba da kuma jejina da muke da su wato forest reserves su ma duk an bi ana ta sassare su ita bishiya ba wai lalle sai ka shuka irin wannan bishiyoyi da suke a cikin dajin gwamna ba amma waɗannan dai wanda akan shuka su yawanci a ɗau kilomita biyu kilomita uku biyar a shuka su to wannan su muke kira shinge na bishiyoyi wanda yake kuma suna taimaka kwarai da gaske wajen dakile kwararowar hamada a waɗannan jihohi da ambata guda goma sha ɗaya da muke da su wanda akwai shiri ma da ƙasashen afirka suke yi guda goma sha ɗaya ake kiransa shingen bishiyoyi tun daga ƙasar jibuti har zuwa ƙasar senegal kuma najeriya ma tana ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe inda za a yi shingen bishiya mai tsawon kimanin wajen kilomita dubu bakwai mai sauraro a nan za mu dakata a yau idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ambasada Usman Aliyu da Umar Ɗanladi Ɗahiru da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da Haru Sula Rashidu da suka taimaka ga nasarar wannan shirin sai kuma Baba Yakubu Makeri da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara ashiri na gaba. To a gaishe ki da tawagar ki yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin waya a kira mu a bayyana ra'ayi kan matsalolin da 'yan gudun hijira ke fama da su a sassan Najeriya kai har ma da jamhuriyar Nijar da kuma wato makomarsu a lambar da za a kira kamar yadda muka ce ita ce biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To da alamar dai akwai kira daga wushishi. Wake kan layi daga wushishi? Wake kan layi a wushishi? To kamar yadda muka ce dai lambar wayar da za a kira ita ce b sifili biyu to yi magana malam daga wushishi malam kana jin mu ka ɗaga murya to to kamar yadda to ga, ga, ga wani kuma daga nija har ilayewa wake kan layi daga jihar nija injiniya ɗan kolon mabure ne kana jina kana jina murya, ka ɗaga murya mu ji ka sosai To ci gaba, ci gaba. Injiniya dan ko lamba ne. Injiniya muna jinka, injiniya muna jinka. Masha Allahu, alaƙiƙa da gaskiya makomar 'yan gudun hijira a halin da ake ciki ko ba gaskiya ba. Abu guda ɗaya ne. Idan mutum zai yi la'akari da cewa duniya ita karan kanta kurkukun mummuni ce. to a lakikanin gaskiya duk halin da mummuni ya shiga to insha Allah zai jiru da zuciyar shi zai samu hucewa to mun gode da ra'ayinka a yanzu kuma lokaci ne na shi injiniya kwantagora assalamu alaikum kala masri barka da kwana biyu wa alaikum assalam muna jinka injiniya wato yan gudun hijira kara masu babu abin da ya dace a yi musu kowa dai a kawo mai tsaro ya samu halli ya koma yanke su duk abin da hukuma ta wa yan gudun hijira in ba an gyara tsaro mutum ya koma yanda yake ba to duk abin da an kai mai aikin banza ne don haka ne na kira da hukuma a kawo tsaro duk wani yan gudun hijira a kiyaye a gyara mai tsaro ya koma yankin su to da fatan hukuma ta ji wannan shawara taka yanzu kuma ga kira daga zamfara kaɗan daga murya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu wa alaikum assalam to alhamdulillah na ji maudu'in da kuke tattaunawa ubangiji allah saka maku da alheri to kuna tare da aminu dan fulani ta zame ku tarkoki jihar zamfara To muna jin ka. To alhamdulillah gaskiya mu gudun yan gudun hijira ga sunan sun yawa ga ƙasa. Ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya kalubale gare shi da kan da Allah akwai gudun hijira a ko'ina a jihohin To da fatan shugaban ƙasa da sauran masu ruwa da tsaki sun ji wannan shawara taka. Daga nan kuma bari mu je mu ya wuri. Wa ki kalla ya wuri? Ibrahim ka almasi kana magana da ɗan asabe mai fata ya wuri. To muna sauraron ka. To ni gaskiya a wannan yanayi da 'yan gudun hijira suka samu kansu a ciki ina tausaya musu kuma ina musu addu'a Allah Ubangiji ya nuna musu sun koma gidajensu lafiya kamar yadda suke zaune a da lafiya lau. Hmm. To da fatan addu'arka za ta samu karbuwa da kuma shawarar da ka bayar wato masu da suke za su dau darasi. Bari mu je mu nasarawa, wake kan layi a nasarawa. Assalamu alaikum suna na shafale kafin magaji danya Musa kuma jihar Nasarawa Mala Ibrahim barka da yanki. Barka ji shafale muna jinka. Mana Ibrahim gaskiya kasan shugabannin mu na Najeriya ba abin da zamu ce musu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dan gaskiyar magana a wannan magana yan gudun hijiran nan an dade ana yin shi. kuma wayannan yan gudun hijira su shugabanni a kasar da namu Najeriya sun mai da su kaman bayi ya kai matsayin da ana zuwa ma wurin kaman za ka zo ka ba su fi sabilillahi za ka dauke su ka je ka yi cacanci da su don ka ba su abin da za su ci sa bakin salati saboda haka ci da mu yi da shugabannin Najeriya don Allah don annabi su duba su tafsaya kan wannan kasa namu na Najeriya saboda mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali To mun gode shafale daga nasarawa bari mu je mu goza jihar Borno. Wake kan layi a goza? Abiso Abdullahi Goza, Abiso Abdullahi Goza malam. To muna muna sauraron ka. Wallahi tallahi mu dai ba abin da za mu faɗi game da zancen tsaro a Najeriya sai da mu ce kalu ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan lamarin dai haƙƙi ta daura a kan shugabannin mu duk rashin shugabanci ne yake samun wannan abubuwan da ake mu samu shugabanci kyakkyawa ta gari wallahi wallahi wallahi wannan abubuwan duk ba za ta faru ba to da fatan wato shugabanni sun ji wannan shawara taka kuma za su dau mataki bari mu je nasarawa wake kallaya nasarawa eh, assalamu alaikum wa alaikum assalam muna jinka ka alhamdulillah kuma tare da babawo mai awo ne na nan cikin garin bisata eh, gaskiya eh, kun dauko maudu'i mai kyau mai dace allah ya sata da alheri wato duk wanda ya ga yanayin ɗan kudan gudun hijira da kare da Allah ta dole ne ya fito ya fito ya mara saboda kaga ya baro inda yake wani ma iyaye da kakanni suna kan To ah, masu sauraro mun dai gode ma kowannen ku da ya bayyana ra'ayinsa kan wannan maudu'i da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. To Ibrahim a takaice jiragen saman Rasha da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta kan cibiyoyin makamashi na Ukraine a yau Alhamis. lamarin da ya katse wutar lantarki ga mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin ƙasar in ji hukumomin ƙasar ta ukraine a yau alhamis isra'ila da ƙungiyar hezbollah sun zargi juna da karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon wuni guda da nufin kawo ƙarshen faɗin da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa rundunar sojin isra'ila ta ce dakarunta na sama sun kai hari a yau alhamis kan wani wuri da kungiyar hezbollah da amurka ta ayyana a zaman ta ta'addanci ke amfani da shi wajen ajiye makaman roka masu cin dogon zango a kudancin labanin akalla mutane bakwai ne suka mutu biyu bayan zaftarewar kasa sakamakon mamakon ruwan sama kama da bakin kwarya a tsibirin sumatra na kasar indonesia kamar da jami'ai suka bayyana a yau alhamis wani lamari ya kara adadin waɗanda suka mutu sakamakon zaftarewar kasa a yankin a cikin makon nan To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faru yana da ita ne gabatar da shirin da producer mu Babu Yakubu Makeri da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Chan ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.